لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوم أصبر تقص رمضان شكرا تلوية 30 تقص wanda ya daidai ga uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai da izinin Allah za mu tashi aya ta talatin da hudu a cikin suratul isra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده العدة وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا نعم الله سبحانه وتعالى cikin jeran wato ladabai da tarbiyoyi da ake mana wanda aka haramta mana wasu abubuwa saboda yin su matsala ne a cikin rayuwar jama'a kuma ci baya ne bal lalacewa al'umma ne kamar abubuwan da aka hana mu babban abu an maganar rowa an hana mu ita sannan aka yi maganar kisan kai kisan yara aka zo aka yi maganar kisan kai aka yi maganar zina wanda duwa'in na abuwa ne masu ruguza al'umma da lalata al'umma sai aka zo kuma wurin yara marayu Allah ce wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsan kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abu mafi kyau hatta ya a shidda har ya kai ƙarfinsa, to sannan sai ɗauko dukiyarsa sai ku bashi don ya kai ƙarfinsa sai ku ɗau ainihin dukiyarsa sai ku bashi to a nan yana maganar dukiyar maraya cewa kada ma a kusance ta sai da abu mafi kyau kada a kusance ta ta fuskan mai in ka san ba za ka iya riƙewa ba aka ce ga dukiyar maraya ka ce ji a sai masa fili a ji a sai masa gida ko kuma a ba wani wanda ya ga zai iya rike masa ko kawai ne a sai masa gona ko a ji a sai masa dabbobi amma ni ba zan rike dukiyarsa a hannuna ba saboda mai saboda yana jin tsoron kada ya taba ta zama musiba a kansa tunaka wanda ya san ba zai iya rikewa tun farko ma kada ya dai karba sai ce to illa billati a ahsan sai da abu mafi kyau me abu mafi kyau shine ku juya musu wannan dukiyar kuna yi musu kasuwanci da ita shi ma kasuwancin da amana idan kana da ƙarfin da za ka yi masa kasuwanci ba tare da ka ɗauko kwabo a ciki ba to kai masa wannan in ba ka da wannan ƙarfin a'a za ka yi masa kasuwanci amma za a biya ka lada ko da marayan naka ne cewa in an yi kasuwanci idan da wani za a ba a dukiyar ya duya, nawa za a dinga biyansa biya wanda yake matsakaici kada a zurfafa to kai ma sai ka ɗau daidai wannan na daga me na daga dukiyar tasa shi na Allah ce wa man kana falle falyasta'fif wa man kana falle falyakul bil ma'ruf wanda ya zama wadaci ne ya kame gabarin taɓa dukiyar maraya don yana juya masa kawai juya masa saboda Allah wa man kana falle falyakul bil ma'ruf wanda ya zama talaka ne ba zai iya ya juya masa ba tare da ya ɗau da ba to ya ci daidai daidai abin da ya dace shine ma'aruf kada ya ga cewa ai yaro ne karami bai san lissafi ba ko a uwarsa mace ce bata san ta kan kasuwa ba shikenan ya dinga wawasa daga cikin dukiya wani yana daga cikin mai billati hi ahsa haka nan ka zama talaka ne ba za ka iya ci da su ba to sai ka bi musu hanya mafi sauki idan za ka iya cuɗanya ƙwaryarka da tasu tukunyarka da tasu a duba gwargwaron me za su iya ce a wata za su ci kwano kaza na shinkafa kwano kaza na dawa gwangwanin madara kaza a yanayin sukari kaza to sai ka siyo sai in yi so ka kuɗa da abincin gidanka ana ɗiba daga ciki ana ba su aƙalla sa samu sauƙin mai sa samu sauƙin ɗan ice da mai da shauransu ko kuma a ce a samu sauƙin maimakon a ce sai an ɗauko mai aiki wacce za ta dinga yi musu yanzu idan iyalinka ne za su dinga hada da naka suna yi kaga sun samu sauki shi ne Allah ce fa'in tu khaliduhu fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim in kun cuɗanye su a cikin dukiyarsu to ɗan uwanku ne da ba laifi ku haɗa tasu da tasu ana yin abinci ana ci Allah ya san al-mufsid wanda yake mai ɓarna. wanda wata ran zai fake da abincinsu su ya ke yi ana ya a nasa a na marayin za a dinga ci nan da nan watakila a ga cewa ma a yi dukiyar ma babu to allah ya sani allah ya san kuma wanda yake taba dukiyar maraya da niyyar gyarawa da niyyar gyarawa cewa bara a yi musu inda dukiyarsu za ta yauki har su taso su girma su zama sun amfani dukiyarsu to allah ya san wane ne yake da niyyar gyara wane ne yake yi da niyyar ɓarra to idan suka girma suka yi hankali to sai ku mika musu dukiyarsu shi ne Allah ce wa ya tama wa atul yatama amwalahu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib marayu ku ba su dukiyoyinsu idan suka girma ko ku ci danya mummuna da wanda yake mai kyau idan dabbobi ne yayin da suka girma sai ka zo wasu karmasassu ka ce su ne nasu wannan kuma mai kyan su ne naka ko kuma filaye ne ka ɗauko wani kwari can magangarar ruwa inda wurin lalataccen ma gini za su yi sai sun sha wahala sai ka ci shi ne wanda babanku ya ba muku wannan kuma shi ne nawa to duk da tabaggalul khabitha bit tayyib kakka cudan ya musu ka ya musu mummuna da abu wanda yake mai kyau alhali nasi mai kyau ne ka dan mummuna ka ba su lokacin da za a ba su ba haka kawai za a ɗauka a basu a'a sai an gwada su an ga sun yi hankali da kaɗan da kaɗan su sannan a ɗauka a basu shi ne ala cewa liya ya tama hatta iza balagun nikaha fa in anastun min murushidan fadfa'o ilayhim amwalan wala ta ha israfan wa bidaran ay Ku ce in za ku ba dukiyar maraya dukiyarsu to ku jarraba su kasuwa ne ake so a jarraba su to ɗauko ainihin ɗan dubu ɗari ka ce gashi ya kaka sai ɗan duka mu gani kana ɗan juyawa kana kula da shi wata biyu wata uku a zuwa gani nawa ya ci riba nawa ya hawa in an ga cewa ah alhamdulillah ya iya tafi da kasuwa to sai a ce to tunda an ga ƙoƙarin ka bara ɗan ƙara wata dubu ɗari sai a ji shi ma ya ci gaba da yi ɗan watanni aka ga cewa abu yana tafiya sai a kuma kara masa da haka aka gani fa in anastum minhum rushdan idan kuka ɗebe hasan shirya gare su kuka cewa kai wani ai yanzu yayi hankali sai zama ma shi yake kawo ma shawara cewa baba ga ina ga wani sabon samfuri ya zo naga kuma yana tafiya a kasuwa sai ka gwada kaga cewa shawarar da ya kawo ai an samu riba to kaga kenan ya fara gane kasuwa ke in sun sai ka ɗau kudinsa eh? amma in za ka ba su mai za ka sai ka sa shaida bai za da fatin ilaihim amalahun fa ashidu alai in za ku ba su dukiyarsu ku sa shaida ni wani da na karɓo dukiyar marayawa ne lokacin marasuwan mahaifinsa lokaci kaza yanzu na ga ya yi hankali da aka ga dukiyarsa yanzu ta kai munzalin kaza zan maida masa da dukiyarsa a gaban wane da wane da wane shaida suka ɗauka ka ba su saboda a rage rigingimu kada ka ba su ba shaida zo su rigima ko su ce ba a ba su ba ko uwarsu ta zo ta ce ba a ba su ba ko wani can ya zugo su a gefe alhali kai kayi musu da amana wani ya zo ya sa sama rigima don kai ka fita lafiya babu tashin hankali sai a sa shaida cewa ga dukiyarsu ka ba wannan amma wanda ya zama mai shi manufarsa ya ci a ya samu ganima bara ya ci to wannan wuta ce zai ci ya ladina yakuluna amwalal ma zulman ya kuluna fi butunihim nara salau na sa'i wanda ya zama ainihin so yake ci dukiyar maraya ya ga ganima ko ya ga kanana ne ko ya ga uwarsu ainihin ba ta san ta kan abubuwa ba bara a cuce ta a cuce yaran to ina ma na fi ne na suna cin wuta ne a cikin cikinsu fa sayaslawna sa'ira za su ƙonu da wutar sa'ira sakamakon me sakamakon cin dukiyar mara su yi sa ce wala isa wafan wabi daren an yakbaru ka ku cinye dukiyar da niyan barna wabi daren wai gaggawa an yakbaru kar su girma su ce ina kudinsu nan da na alalatar in sun tashi ku ce ina biya ma makaranta kaza na yi ma kaza wannan ba daidai ba yana daga cikin ɓarna kai musu abin da ya fi ƙarfin dukiyarsu kayan sallah kila na dubu goma ya isa sai ka je kana musu na dubu hamsin makaranta za a kai su ta dubu goma ka je kana kai su ta dubu ɗari asibiti za su yi zuwa na gwamnati a je a sai musu magani sai kana kai su wanda za a dinga biyan dubu ɗari kaza nan da nan dukiya ta ƙare wannan yana cikin israfan kakka zama ka yi musu ɓarna ainihin da dukiyarsu in kai ne ba za ka yi kanka haka ba kuma ba za ka so ‘ya'yanka a musu haka ba wannan su ma kada ka yi musu shi sama Allah wani wata'ala ainihin ya faɗakar da wanda za su bawa wanda yake halin rashin lafiya shawara lokacin da ba shi da lafiya ya zo yana ɗaukan dukiyansa yana bayarwa yana bayarwa yana bayarwa laliga yaransa kanana kanana wanda sun taso za su bukaci taimako kafin girman su da su karfi Allah ya ce wal yahsal ladina law taraku min khalfihim zurriyatan dha'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida to waɗanda suke kusa da mamaci suka ga yana rabar da dukiyarsa yana bayarwa to su ji tsoron da a ce su ne za su bayyana yara ƙanana raunana Eh, khafu alaihi za su ji tsoron wannan yaran su shiga tozarta to su ma yanzu fa liyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida su ji tsoron Allah wannan mai rabar da dukiyar nasu su gaya masa magana ta daidai cewa a'a sadaka dai kai gurgudan hali amma yaranka ka dan bar musu wani ka karabar da ita baki ɗaya kuma yaranka su tashi rawana sai dai a rarrabar da su dangi sai dai a dinga taimaka musu sun zo makota da waye sannan a dinga dan san musu abin da za a san musu kakai haka su gaya masa magana ta daidai su ba shi shawara ta kirki da duk wannan shari'a ta yi don tausaya mai maraya saboda al'amarin maraya abin tausayi ne a da ballantana kuma a wannan zamani na yanzu yace wa awfu bil ahd ku cika alƙawari inna ko ahda alƙawari kana mas'ulan ya zama abin tambaya alkawari abin tambaya ne idan ka alkawari da mutane to lalle ka cika wannan alkawari farko alkawari na Allah subhanahu wataala ya allazina amanu awfu lil uqud wanda wanda kuka imani ku cika uqud kwantro gigi da kuke a tsakanin alkawarka da kuke in ne kai mai sana'a ne ka zo rana kaza za ka karɓi ɗinkinka ko rana kaza zan gama ma A ainihin kujerunka ko gadonka ko rana kaza zan gama ma aikinka gyaran motarka wane ne na sana'a don kun yi alkawari ku cika kakkaɗa abin da ka san ba za ka iya saboda alkawari abin tambaya ne a gaban Allah me yasa ka ɗauka alhali ba za ka iya cikawa ba yana daga cikin abin da ya kamata a kula da shi haka nan ya shafi ne ma'amalolin mu baki ɗaya na haƙƙin wani ne ko na taimako ne wane ka zo rana ka za ka karɓi ka za in ka san ba za ka iya ba shi ba ka ɗauka masa alkawar ka ce a ba ni da shi kuma ka da shi allah ma ba zai ma tilas ba ballanta na wani zuwa abu ne na mustahabi abu ne na sadaka babu babu shike washe zan zuwa ba hali a ni ma ban san ranar da zan samu haka kakai masa abin da za ka zo baka cika ba kuma wannan ya zama nauyi a kanka ya ce to lallai alkawari abin tambaya ne game da shigo ba alkiya na وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطاس المستقيم ذلك a وأحسن ta'wila. ladabi na gaba shine cika ma'auni Allah ce wa awful kai ku cika ma'auni wanda ake aunawa kwano-kwano hakanan wanda ya shafi wanda ake aunawa da skin ko mita ko ridili duk dai abinda yake auna shi za a yi ko gwada shi za a yi ko kuma a na mita ne ko yadi-yadi sai da yadi za a auna yadi-yadi kada garin daukewa ko ka za a yi tauye wani abu ko na zubawa ne eh, mita abinan lita-lita ko wanda ya shafi ruwa ke dangin ruwa kada mutum ya tauye haka na wanda ya shafi aiki zo kai ma aiki daga awa kaza zuwa awa kaza ko na awa kaza ma'auni ne an ce ana sa ran za ka yi awa wannan aikin a cikin wannan awa kazan za ka iya yin aiki kaza ma'auni ne wuraren da suka ci gaba kusan ba ma da awa suke auna ba da abin da suke auna ke misali gidan bargo za a ce to a awa takwas nan ana sa ran ka saka bargo ashirin misali don aga wanda baya yin ashirin an san wataƙila ko yana ɗan raɓewa ya bacci ko yana tsaya wani tunaninsa ko wani kasala da shawararsu za ga da suna aunawa ne da production abinda za ka iya don haka hata aiki ma'auni ne da awa aiki takwas zuwa karfe biyu ana sa rai watakila fayil ɗin da yake gabanka da kaza da yake gabanka shari'o'in da suke gaban ka da wane ne ana tsara za ka yi ci wani rabo mai yawa a cikinsu su ka duk ma'auni ne waɗanda haka Allah su wani wata layi umarni da a cika su idan kiltum zan kuka auna mutane sa nan wajen awo kuma wanda bai shafi kwano kwano bai ce wazinu bil qistasil mustaqim ku yi awo da ma'auni wanda yake mai kake wanda yake na daidai ba tauyewa a ciki kai ma ba a ce kuma dole ka ƙara mutum ba. ka ba mutum daidai awansa to wace dole sai kai mai gyara ba wannan ganin dama ne to zama daidai wa daidai isa gurare da yawa za ka komai nasu da skeli nama da skeli tattasai da skeli ɗata da skeli tumatiri da skeli tattasai da skeli goma za ka siya da skeli komai da skeli har nijar ɗina da muke ganin kamar baya-baya ce za ka mafi yawan abubuwansu da skeli saboda shine ne kasan me aka baka amma kamar nama nan mai nama ya nan yanko daga ya nawa to shi nan juzaf ne wannan zibi ne watakila ka shiga ko shi ya shiga amma idan da ma'auni an san ma'auninsa kaza ne za ga mafi yawan gurare komai dawa da skeli ne masara da skeli gero da skeli komai da skeli shi ne wa bil qistasin mustaqim auna da skeli wanda yake na daidai ma'auni wanda yake daidai kada ya zama ma'auni ba na daidai ba wanda an lotsa shi ta can ko an bige shi ta can ko an farke bakinsa ta can eh? duka komai ya zama da suke ɗin abin zuba a roba ne lita kaza a wannan roba ya zama lita inda za a je a auna za a ga lita ta cika daidai wa daida na kwali ne eh, shi ma an sa cewa kilo kaza ne ko a ah, mai ɗaya kilo kafin kilo akwai milimita ne ko mene ne eh? wanda giram giram kaza to yi zama an gan shi a kwali ne giram kaza mai ne ya kai giram kaza shinkafa giram kaza komai wazinu bil qistasil mustaqim fi awo da ma'auni na daidai wanda ba cuta ba cuta wannan shi ya kamata domin me domin shi ma abin tambaya ya siya a matsayin kilo ɗaya sai dai tarar da kilo ba giram kaza ka yi cuta a ciki da kuma wanda yi wannan cuta akwai kwaranya azaba a ciki Allah ce wailu lil mutaffifi alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnuna ulaika annahum mab'uthun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun wai masu wannan tauye awon ba sa zaton za a tashe su ne gobe alkiyama a tambaye su ya kuka tauye awon ya kuka tauye lita ya kuka tauye awon aiki ya kuka tauye duk komai za a yi tambaya ba abin da za a bari ba sa zaton za a tambaye su ne kisa suke tauyewa a cikin ma'aunansu tauye ma'auni yana daga cikin abin da yake jawo musiba a cikin al'umma saboda zaluntar juna ne to dan uwansa kuma shine mai gishu a ciki gishu a cuɗanya mai kyau da mara kyau ko a bada pek a matsayin original wanda duk wannan kullum a cikin haka muke ko ɗan japan a bada ɗan china a matsayin ɗan japan falin ne kawai japan amma a ciki ɗan china shi ko ɗan japan yake duk wannan yana cikin dangin tauye ma'auni zalika yin haka zama ana cika kwano na awo ana cika sikeli na awo khairun shi yafi wa ahsanu ta'wilan shine yafi kyawun makoma gobe alkiyama shi yafi alkhairi ana rayuwar mu ta duniya sai mu zauna lafiya a junanmu ba mu da rigima ba mu da cuta ba mu da ƙarar juna sai maza masu son juna ka da fargaba an kace kilo kaza kilo kaza ne da aka khairu shi ya fi a wannan rayuwar mutanen duniya bal a rayuwar lahira ma ne mafi lada sai Allah ya sa albarka a cikin wannan abin da kake sanan wa asanu tawila mafi kyawun makoma gobe alkiyama ba za a zo tambayar da za a yi ma ta awon kaza yanzu ba ka da fargaba in amma ma ka da matsala domin ka cika ma'aunai alƙawuranka ka cika na ga baka da matsala na ga gobe alƙiyama baka da matsala sosai shi sa ya zo ibn abbas yana cewa ya ma'ashar al-mawali innakum wallitum amrayn bihima halaka an-nas qablakum kuma abuta ainihin jibintar al'amura to an jibinta muku al'amura guda biyu wanda da su ne wanda suka gabace ku suka halaka hadhal miqyal ya daga kwano yace wannan kwanon awa wa hadhal mizan da wannan scale waɗanda suka gabace ku da su ne suka halaka saboda ba sa cika su qala yace wa dhikra lana anna nabiyallahi Alayhi salatu wassalam kana yaqul annabi Allah kiran Allah da hukuncin Allah su tabbata gare shi yana kasance ya kasance yana cewa لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به illa مخافة الله إلا أبدله الله به في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك ومتم بزي سامو دامر da zai ci haram in ka zuba a roba din misali kamar mu da yawa wa yake tsaya karantawa giram kaza sai ɗan boko sosai suna masu tsawa dubawa giram kaza lita kaza wai ka samu dama sai kake tauyewa kake tauya ta zinan na sai wani gwangwanin mara wata ruwa ta wani abu abin can ƙasa bai fi ɗaya bisa uku ciki wataƙila a waje kuma an rubuta giram kasa yace tuba wanda zai samu dama a nan duniya ya ci haram amma kuma ba abin da zai faru amma sai ya bari ba abin da ya sa ya bari illa tsoron Allah subhanahu wataala to sai Allah ya musanya masa a magaggauciyarsa nan duniya kafin lahira da abin da ya fi wannan cika awon ne ko da haƙuri da wannan haramun ɗin ne ga abin haramun in ka ci ba komai ba wanda zai tambaye ka ba mai bincikenka idan a kasuwan da in kai gishin ka haɗa mai kyan da mara kyan ba mai dawowa ya ce don mai sa saboda abin ya yi yawa ma kusan mutane sun daina ma damuwa inda ya ga mai kyan mara kyan ya ce oh ɗan kasuwan nan ruwa dai shi na fa ya je ya ajiye ko ya amfani da shi haka an daina rigima ma yi saboda ya zama jiki yace to ba wanda zai haƙura da yin wannan abin da yake haramun ɗin alhali in ya yi ma ba abin da zai faru yace to sai Allah ya musanya masa a magaggauciya duniya na kafin lahira abin da ya fi alheri da wannan abin da ya haƙura wata idan ya yi ha'incin zai siyar 1200 idan yi lissafi zai ga ɗari bibibibibin nan suna da yawa in kuma ba ha incin watakila ba zai samu wannan ɗari ba a dubu ɗaya za a to ya yi haƙuri ɗin da wannan to sai allah ya musanya masa abin da ya fi wannan alhairi tun a nan duniya kafin a je lahira a lahira kuma ya samu lada babba a gurin ubangiji wanda ya ce a hairun wanda ya ce wa ahsanu ta'awiyya mafi alkhairin makoma ainihin gobe alkiyama to a nan duniya ma sai ya ga sakamakon sai Allah ya sa albarka a cikin ɗan kaɗan kaɗan ɗin da yake samu na'am sai Allah ya sa mutane sansa sai Allah ya sa mutane ƙaunar siyan abin a gurinsa na'am kuma a ɗan kaɗan ɗin da yake samu sai Allah ya sa albarka sanin ije lahira lafiya ba nauyin wani a kansa sanin ga makoma kyakkyawa da zai samu a gurin Allah tabaraka wata na haka wani abu ne da eh, sai an daure amma ba ka wani da ya ga galala zai ga dama ai haramu duk ba komai ba ne kamar yadda wani mai waka ake cewa da haramun take gudu ko mutane ne suke gudu haram tana gudu yanzu kuma ce ce take gudu mutane suna binta har ma ana kokawa a kanta wanda ya yi haƙuri da wannan ɗin allah subhanahu wataala zai ba shi abin da ya fi alkhairi shi na'am ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تقف ما ليس لك به علم kada ka bibi abin da baka da sani da shi inna sam'a haƙiƙa ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika duk waɗannan kana anhu masulun ya kasance shi mutum abin tambaya ne a su. za a tambaye shi jinsa ina ya kai shi ya kai shi zuwa inda Allah ya tako bai kai shi ba ganinsa ina ya miƙa da shi ya kai shi inda Allah ya tako bai inda Allah ya tako zuciyarsa abinda ta kudurce masa da abinda ta rike mai kyau ne ko mara kyau ne duk za a tambaye shi ku cewa wala ta ma laysa laka bihi ilm kada ka bibiyi abin da baka sani da shi to malamai sun yi maganganu akan wani me ake nufi da shi wasu suka ce shahadata zo ba da shaida ta ƙarya baka sani baka zo ka ce eh ina nan akai saboda an baka kuɗi na' ko saboda abokinka ne ko saboda kana so ka kare shi to wannan kada kai shadda su gane ko katada yace la taqul ra'aytu wa lam tara kada a zo abu ka ce aina gani alhali baka gani ba to wannan yana daga cikin wala taquma laysa laka bihi ilm domin baka gani ba baka sani ba kenan kuma yanzu ka ce ai ka gani saboda wani abun duniya ko saboda neman shiga ko saboda kare kabilarka ko dan uwanka ko abokinka sannan yace wa sami'tu wa lam tasma' kace kaji alhali baka ji ba wa alimtu wa lam ta'lam kace ka sani alhali baka sani ba wannan ya kaga sai shiga mas'aloli kuma na ilimi abinda baka sani ba kanka ce ka sani wallahu a'lam sun ce wallahu a'lam nisful ilm kace ban sani ba rabin ilimi ce la adri sun ce la adri nisful ilm ban sani ba rabin ilimi ce ballantana dama ka ce wallahu alam ai dama ka fitar da kan rabin ban sani ba rabin ilimi domin idan kai ɗalibin ilimi ne na gaske za ka tashi ka nema ka sani in ya fi ƙarfin baka da gurin da za ka sani za ka je wata tambaya a gurin wasu don ka sani da shi sa suka ce ban sani ba rabin ilimi domin an zaburar da kai kenan ka tashi ka je ka nema amma in ka kutsa ka faɗa abin da baka sani ba to in ba isa ba ka zauna da wannan abin kenan ba za ka je ka nemi sanin ba in ma ka nema ka je ka nemo ka sani kuma sai shaɗin ya hana ka ka zo ka warware abin da da ka faɗa shi sa in ba ka da sani to ka ce ban sani ko zan bincika ko a tambayi waɗanda suka sani wani yana daga cikin ma'anar wala taqu ma laka ilm sai ce wal mamuni ma zakaru wuce a dunkule dai duk abinda malamai suka faɗa din nan anna Allah ta'ala naha 'anil qawli bila ilmin abinda ake so a gaya wani a dunkule Allah ya hana ka faɗa abinda baka da sanin sa bal bizanni alladhi huwa tawahhum wal khayal kai har ko da zato kake yi ma kakka faɗa abu da zato domin Allah subhanahu wataala yana cewa ijtanibu ya ayyuhallazina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann wadanda kuka imani ku nisaci da dama daga cikin zato inna ba'da adh-dhanni ith wani daga cikin zato laifi ne to kaka yadda ka me ka dinga faɗan abu da zato a za mu bincika za mu tambaya shikenan sai ka binciko sai ka gaya mutane amma faɗa da ka ce wannan yana cikin ولا تقف ما ليس لك به علم النبي صلى الله عليه وسلم كما ينا فدا game da zato yana cewa iyyakum wadhann fa inna dhanna akdhabul hadith kiyaye kanku da zato domin zato shine mafi ƙaryar zance haka ne zuwa sunan abi dawud yana cewa abi isa matiyatu rajuli za'am kai abin hawan mutum ya munana in ya zama za'am suna riya kaza ne suna riya kaza ne wannan abun hawan ya muna a ya zama da hujja da yanayin sani wannan shine abin da ake yi. sana ya zo hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tahallama uluman kullifa yawmal qiyamati an ya'qida bayna sha'iratayn wa laysa bi fa'ilin wanda ya ƙaryar wani mafarki yace ai naga kaza da kaza alhali bai ganshi ba to kullifa yawmal qiyamati za a dora masa rana alqiyama an ya aqida baina shari'atayn a dau silin gashi guda biyu a ce sai ya kulla tsakanin su walaysa bi fa'il kuma ba zai iya kulla tsakanin su inda inda ba bai san wancan bai ce ya sani to yanzu ga gashi guda biyu silin gashi kanana guda biyu a ce ya daure ya kama ɗaya ya daure da ɗaya haka za a dora masa wannan wahalar rana alqiyama walaysa bi fa'il kuma ba zai iya domin domin tun da ya karyar na ga kaza na ga kaza na a ce shi wali ne ko a ce shi shehi ne ko a malam ne ko kaza ne alhali ba karya yake yi to za a tura masa wannan nauyin rana alkiyama na don yi zama azaba da hukuma a shi na yace inna sam'a wal basara kika ji da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula duk waɗanda za zama abin tambaya ne mana za a tambayi ba rana alkyama game da ainihin meye da su jinsa meye da shi ganinsa meye da shi zuciyarsa meye kudurce da ita don haka mutum ya ga ya gane wa idansa abu na gaskiya ya gane wa ya jiya kunnensa abu na gaskiya ya furta bakinsa ko harshensa abu na gaskiya dukkaninsu za a tambaye shi na ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ولا تمشي في الأرض مرحا كذلك ka tafi a ميتا كما إنك إيقا كي لن تخرق الأرض ba za ka iya keta ƙasa ba saboda takamakka walan tablogal jibala tula ba za ka iya kaiwa tsawo na dutse ba saboda daga kai duk ba kai saka kai waɗannan duk daga kanka kana mimika za ka kai tunin dutse kuma takama da kake kana taka ƙasa da ƙarfi ba za ka iya keta ta kanitse a ciki sai dai yin azaba ce ta zo mutum kamar yadda aka yi wa ƙaruna don haka kenan ka tafi a hankali ka yi tafiya a hankali a hankali domin me domin kullu zalika duwoyin hakan alfahari da duk kafa lokacin tafiya ana gwada isa da daga kai lokacin da ake tafiya kana uhu. wai mummunansa ya kasance mummuna ne makruhan abin ki inda rabbika nan ga ubangiji halaye ne munan wanda me wanda ainihin ba a san su kana buga ƙasa da ƙarfi kwaf kwaf eh? saboda gwada isa ko kana daga kai kana jujjuyawa kana haka baka kai tsawon dutse ba wannan ba ɗabi'a ce ta mai kyau ɗabi'ar musulmi na kirki shine wannan wa ibadun rahmanin ne mashuna alal ardi hauna bayan ar-rahman su ne waɗanda in suna tafiya a bayan ƙasa suna tafiya haunan da sauƙi ba buga ƙasa da tattaka ta da ƙarfi ba sa wai za ka gane ko haunan ko wai ba da rahman lalzina suna ala al haunan wai za khatabahum al-jahiluna qalu salam in wawaye suka yi musu magana za su ce me a zauna lafiya ba daga murya ni za ka kai kai ni kaza babu wani a tare da su sai su a yi haƙuri a yi haƙuri a zauna lafiya kada ya fitina wannan ɗabi'ar mutanen kirki ƙari a kan wannan allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da abubuwan da lukman yake gaya ɗan sai ne masa shawara Ina cewa wala tu sa'ir haddaka ko linnas wala tamshi fil ardi maraha إن الله لا يهم كل مختال فخور ولا تسعر حدك للناس kada ka dinga kauda kuncin ka mutane in ka je wuce ta gurin suna salama ka salam kana kauda kunci kana juya musu kunci saboda su ba sama ka waiwaya ka saurari su zama ya tashi lafiya ya tsira babu alaikum salam ina jin ko kwanan nan ya faru a dama wani muje nan gona wani izo zai babur ya ɗauro taki izo zai sa wata ɗar gona ma ta aro har za mu tafi sai ɗaya ci a ya wuce mu bai sallama sai ɗaya ci a tsaya gama sauki mu mummi masa sallama sai ya gama sallama ya ce malam wani ina kwana da wayo lafiya lau ya mutan gidan afiya ko waiwaiwa a gona baka gaba gurin mutane wani ballantana ce ko wani ne ya shagalar da shi ya ce to ai dai a zauna lafiya amma dama na san halinsa shi sai yi musa wai za a haɗa ba wa muljahi nuna tsalusa sallah ita wala tamshi fil ardi maraha kakka tafi a bayan ƙasa kana mai nuna takama inna Allah la yubu kullum muqtalin fakhur Allah baya son mai ainihin takama fakhur mai alfahari yana jin shi ya isa Wani Allah baya su ko na abin da ake so ainihin kaskan da kai yana daga cikin abin da ake so kaskan da kai kamar yadda zo ga hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawada alillah wanda sun kuyar da kai saboda Allah rafa'ahu Allah Allah zai daga shi fa huwa fi nafsihi haqirun shi yana ganin ba kowa bane shi a gurin mutane wa inda nasi kabir ma zai zama babba a wurin Allah saboda me saboda ya daga kai sanan a gurin mutanen ma zai zama me yana da mutunci da daraja wa man istakbara wada'ahu Allah wanda koyi girman kai Allah sai kaskantar da shi fa huwa fi nafsihi kabir yana ganin shi babba ne a cikin ransa wa inda nasi haqir amma wulakantacce ne a gurin mutane hatta lahu abghadu ilayhim min al-kalbi wal har ya zama mafi ki a gurin mutane fiye da alhanzir da kare to wani ya zama mutum da mummunan hali ai kaga sai dai yi haƙuri da shi kawai ga wanda ya zama masa dole ke musa nan sa alaihi ce la tasawun nasa innakum lati sa'un nasa bi amwal fasauhum bi akhlaqihim ba za ku iya yalwatar da mutane ainihin da dukiyar ku ba za ka iya ba mutane ko abin da zai yalwace su kuna na ku yalwatar da mutane da halayen kuma za ka iya yalwatar mutane da halayen sallama zaman lafiya duk sai zama kana zama da mutane jingim da yawa lafiya amma ba za ka iya ba mutane jingim da yawa dukiya ba haka ba za ku iya yalwatar da mutane da dukiya ba amma za ku iya yalwatar da mutane da kyawawan halaye wannan shi na ake so mutum ya yi wanda ya zama girman kai ne kamar yanzu da hadisi ingantacce ya ce bai na mara jirin yamshi fi man kana ƙablaku ya ce wani mutum yana tafiya a cikin waɗanda suka gabace kuwa alaihi burdani da tabaktar fihima ya sanya mayafai guda biyu a jikinsa yana takama a cikinsu iz khasafa bihi al-ard iz khusifa bihi al-ard sai aka nitsar da shi a cikin ƙasa a huwaye lajilaju yana da malmala biya a cikin ta ilamin kyawun ta ɗi zuwa ranar kyawun wani girman kan ya sa an nitsar da shi a cikin ƙasa yana cikin kamar yadda ya faru ga ƙaruna allah yi saboda girman kai hala inda ma'utitu ala ilm ita dukiyar ai bara ta ce da wayona ne da iya kasuwanci na suka bani abin da ya faɗa kenan allah ce fa hasan na bihi wa bidari al'ad sai muka ainihin nutsar da shi da dukiyarsa da gidan nasu duk muka nutsar da su baki daya a ga ta girman kai to wannan a yanayin halayya kana sayo ya zama mummunan hali ne kuma makruhan inda rabbik abin ki a gurin ubangininka haka nan abin ki ma a gurin mutane na ذلك مما أوحى إليك ربك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ذلك waɗannan halaye wanda aka ce mu nesance su to mimma rabbuka yana daga cikin abin da ubangijinka ya aiko ka da su ko ya umarce ka da su min alhikimati na daga hikima me hikima ajiye abu inda ya dace shi aka fara mana da haƙƙin Allah kada mu haɗa wani da shi to wannan yana daga babban hikima domin me hikima mu bauta Allah shi kaza shi yayi mu shi kaza shi kaza binne yara yana daga cikin hikima baya daga cikin hikima zalunci ba kai kai masa ran ba ba kai ka kabar wani yana nan ma yana nema ko kuma ya zo duniyan nan ka binne shi ko kuma tun yana ciki ka kashe shi me laifinsa isa Allah ce za a tambaye shi wai zalma wuta tu sai labi ayi zambin utila me laifin me ta yi shege da ya zo duniya shege laifin me ya ci ba shi da laifin komai ubansa da uwarsa su ne suka yi masu laifi su suka biyo hanya mara kyau wajen zuwansa duniya amma shi ba shi da laifin komai in gane ko to haka na aka zo mana a ainihin kesarai da ba haƙƙi wala tunan nafs haram Allah illa bil akwai hikima a cikin kasharai babu hikima a ciki sannan girman kai mutum ya tafi yana takama yana ɗaga kai akwai hikima a cikin wannan babu an ce ma mummunan hali ne abin ki a wurin Allah subhanahu naka duk waɗannan abubuwa ce mimma auha ilaika rabbuk yana daga cikin abin da ubangijin ka ya umarce ka da su min alhikmati na daga hikima ka yi wanda aka ce a bari a bari to an umarci ubai annabi sallallahu alaihi wasallam mu aka umarta domin an yi masa an yi an umarce shi ne mu kuma dan ya isar da sako zuwa gare wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar wala taj'al kada ka sanya ilahan wani abun bauta akhara daban ma Allah tare da Allah abun bauta daban kowane iri ne abun bauta wani dan adam ne zaka sashi abun bauta tare da Allah a wani annabi ne wani mala'ika ne wani rauhani ne a naira ce a dala ce a siyasa ka ce a ainihin mazhabar ka ce Eh? domin Allah kake bautawa ba mazhaba ba ba kungiya ba ba kaza ba to kada kai duka riki wani abu zama shi abin bauta tare da duk abin da ya zama Allah ya ce ayi shine bauta wanda ya ce a bari shine bauta in na wani ya zo yi ce karo da na wannan to ka aje shi in ba haka ba ka yi me ka riki wani Allah shine mai ma shari'a ya ce ma yi kaza ka yi bar kaza ka bar fatulqa fi jahannama in ka riki wani abun bauta daban tare da Allah fatulqa sai a jefa ka fi jahannama a cikin wutar jahannama maluman kana abun zargi ba abun zargi a gurin mutane ko gurin Allah ba a kai ma sai ka zo kana me kana zargin kanka wai qulul kafiru ya laitani kuntu tura eh? sannan mutum yana so a mai da shi duniya ko yana so ya ba da fansa ainihin na ɗansa da matarsa da 'ya'yansa da duk wanda suke ƙasa ma akan ya samu sauƙin azabar rana ɗaya me zo yana yi a nan yana zargin kansa da kansa abin da ya cewa ba daidai ba ne su taksai ka gamu da ubangiji kana abin zargi madahuran abin nesantarwa daga rahama Allah abin nesantarwa daga duk wani alkhairi alkhairi ya yi ma nisa saboda mai saboda mutumin da ya zama wuta ce makoma ai babu wani rago alheri kuma tare da shi sai dai wanda ya zama ya mutu da ɗan ragowar imani tare da shi ko kakata wannan shi ne zai samu tsira wata ran ya fita daga cikinta amma wani mutu kan shirka fa mai babu tun ragowar alheri tare da shi na أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أفأصفاكم ربكم بالبنين wai ubangijinku ne yake bance واتخذ من الملائكة إناثا shi kuma yi riki ‘ya'ya mata daga cikin mala'iku wai shi ne ya shirya wannan ko ko ku ne kuka shirya to idan ku kuka shirya wanda tabbas dama su suka shirya to ina kuma haƙiƙa ko lata na kuna faɗar na aziman magana babba kuna danganta ta zuwa ga Allah shi ne kukun zaɓi ‘ya'ya maza saboda ku si kuke so ‘ya'ya mata ba kwasansu sai kuka kemanci maza da kanku وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 'yansu waɗansu bishara da 'ya'ya mata sai fuskarsa ta bushe tana mai baƙi yana cikin damuwa da tashin hankali an haifa masa 'ya'ya mata amma kuma ya zo yana danganta Allah da 'ya'ya mata ina abin da baya so ya ɗauka ya bawa wa Allah to wannan shine Allah subhanahu wataala ya ce alakumul zakaru wala hul untha wato ku kuna da namiji da namiji wala hudun sa Allah kuma yana da ya mace eh? a can gaba Allah ce tilka kismatu bayza wannan rabo ne na zalunci abinda ba ku so sai kuka bawa Allah wanda kuke so kuma sai kuka ce naku ne wannan to tilka idan kismatu bayza wannan lalle rabo ne na zalunci wani gurin Allah ya ce amlahul banatu wa lakumul banun wato bal am dinnan lil idra bal lahul banatu wato kina Allah ne yake da 'ya'ya mata walakumul banunu ku kuma kuna da 'ya'ya maza wannan shi ma ainihin zalunci Allah ya ce innakum taquluna qawlan aziman hakika kuna faɗar magana babba shine danganta 'ya'ya mata zuwa ga laifin biyu na farko sun ce Allah yana da abin haihuwa ke da Allah ba shi da shi lam yalid walam yula na biyu kuma sai suka zaɓi wanda ba sa so daga cikin ababen haihuwa su ne mata sai suka miƙa su zuwa kaya su kaga laifi biyu wannan da ce qaulan azimin magana babba Allah ya zo da bayanin ta a cikin suratul ya ce wa qalu ta ar-rahman walad suka ce Allah ar-rahman ya da kiɗa kalmar walad ya da namiji da mace Na ga nan an fassara shi da mata ma to di ya shiga mun walad namiji da mace duk suna duk sun shiga yace laqad ji'tum shay'an iddan kun zo da magana mai nauyi abu mai nauyi da kadu samawati tafattarna min wanda sama ta kusa ta kece saboda shi shaqul ardu ƙasa ma ta tsage wa takhirul jibalu haddan duwatsu su rugurguje rugurgujewa saboda wannan kalma isa ya kira wata ƙaunar azima me wannan abin da sama ta kusa ta ainihin kece ƙasa ta kusa ta tsage duwatsu su kusa su rugurguje saboda shi in ce an da aulin rahmani wala saboda sun yi da'awar ɗa ga allah sun ce allah yana da wala walad namiji koma shi wa ma yin bagelin rahmani an yi tafi da wala bai kamata ga ar-rahman wanda yake a rahman ne mai ba da rahama duniya da lahira a cewa yana da kama me zai da shi in kullum ma fi samawati wal ardi illa atir rahmani abda in mana babu babu wani wanda yake sama da kasai duk halittar samai da kasai face sun zo wa ubangiji suna bayi rana alkiyama kowa wansa zai ba wanda zai zo a matsayin dan Allah ah, laqad ahsahum wa addahum addan Allah ya kididdige su kuma ya lissafe su lissafewa wa kulluhum atihi yawmal qiyamati fardan dukkanin su zuwa ubangiji dai-dai, rana alkiyama kowa kuma shi kaɗai da aikinsa shi kaɗai kuma a yi masa sa shi kaɗai a yi masa sakamako shi kaɗai wala ta zirwa ziratun wuzira ofra babu wata rai da za ta ɗau nauyin wata rai kowa nasa shi zai ɗauka babu mai ɗaukan wa wani ainihin rai wani ta mutsalatun ilahim himliha la yi malmin hushe'un walauka na zafur ba in ka kira wata rai mai nauyi ta ma da take da nauyin kace ga wata ta zo ta rage mata nauyin layin yi malmin hushe'un ba mai ɗaukan mata komai walauka na zafur ba ko da ma abokin kusanci ne ko da mafi kusancin kusanci ma ko da ɗa ne da uba ko da mata ne da miji babu wanda zai ɗauke wani na ka wannan magana lallai babba ce من الله يقول لقد إنكم لتقولون قولا عظيما حقيقة كم فإن ما قنا وتتكي ببا دنگا انت يا ماتا إزوا قال نعم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وما يزيدهم إلا نفورا ولقد صرفنا في هذا القرآن Haƙiƙa mun sarrafa mun yi bayani a cikin wannan alkur'ani bayanin mai muka yi min alwa'id na daga abubuwa wanda suke na narko liyazzakaru ko sa tunatu wa ma ziduhun amma wannan abin da muke tunatarwar da wa'azin da muke yi da gargadin da muke yi ma ya Ba ya ƙara musu komai illa nufuran sai nisa ga wurin gaskiya su daɗa gudu ana cewa kuma suna daɗa bazama ana cewa kuma suna daɗa nisa to me yake nunawa wannan rashin rabo cewa ba su da rabo na kirki a lahira to shi sa duk kiran da za a yi ba za su ji ba duk bayanin da za su yi ba za a yi ba za su gane ba duk ƙoƙarin wa'azantarwa da za a yi ba zai shige su ba saboda mai saboda allah ya rubuta ba su da Allah subhanahu wataala ya nuna yayi tasarrufi a cikin wannan alqur'ani mana yi bayani daki daki filla filla wanda ya kamata mai gargaduwa ya gargadu mai wa'azantuwa ya wa'azantu mai fahimta ya fahimta to amma fa sai mai rabo sai mai rabo mai rabo ne zai ji ya gane gaya masa ya dauka ya gani ya fahimta, ya gani na abin nan amma wanda babu rabo wannan duk karatun da za a yi da duk bayanin da za a yi ainihin ba za su fahimta ba Allah subhanahu ta'ala ya samu daga wanda za su zama suna ji kuma suna gani suna aiki da su a wannan an gaya masu za su da nisa gabar abin da ake kiran su zuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in